rikicin takarar kujerun sanatoci a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya ya biyo bayan shigowa jam'iyyar pdp na tsohon gwamnan jihar sanata adamu aleru da tsohon jagorar majalisar dattawa sanata yahaya abdullahi bayan da jam'iyyar ta riga ta kammala zaɓukan fitar da 'yan takara jam'iyyar ta pdp a jihar ta sake gudanar da zaɓukan fitar da 'yan takara a wasu mazaɓu inda aka zaɓi sanata adamu aleru a matsayin ɗan takarar sanatan kebbi ta tsakiya bayan haruna sa'idu ne ya ci zaɓen tun daga farko inda aka zaɓi sanata Yahaya Abdullahi ɗan takarar sanatan Kebbi ta Arewa. An shigar da ƙarar sanatocin biyu inda babbar kotun tarayya da ke birnin Kebbi ta baiwa Haruna Sa'idu takarar Kebbi ta tsakiya, shi kuma Sani Bawa Argungu aka bashi takarar Kebbi ta Arewa. Sai dai sanata Adamu Aleru da sanata Yahaya Abdullahi sun iya aminta da hukuncin kotun farko suka ɗaukaka ƙarar. A hukuncin da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara su uku suka yi wanda mai shari'a Muhammad Danjuma ya karanta kotun ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ta tabbatar da hukuncin kotun farko jagoran lauyan masu ɗaukaka ƙarar barista ello katine sanusi ya ce za su yi nazarin hukuncin da kotun ta yi haka ba mu sanin menene matsayina akan waɗannan judgment ɗin ko kuma akan waɗannan abin nan issue da maka da su sai mun ga judgment ɗin abin da kotun ce amma menene kuke kalubalanta akwai abubuwa da yawa ciki akwai abubuwa na magana issue ɗin cewa kotun da ta yi case ɗin wanda ta yi shi ba kai kamata ta yi shi ba document an kai su gaban kotu ba su ya kamata a tayi su ba abubuwan da ya kamata a jiya ba su an ka jiya ba mai take din shi na sama amma dai ina ga maka yanzu za mu yi sama ga wannan case insha Allah kamar da ainihin client na mai ba instructions shi kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin waɗanda ake ƙara Muhammad Mansur Aliyu cewa yayi eh to hukuncin kamar yadda shi mai gidan ya faɗa shine adalci mutane ne suna wata jam'iyya aka yi primary election yanzu kuma aka zo aka yi riga ya ci aka bayyana sai suka bar wacce jam'iyyar suka dawo wata sabuwar jam'iyya to sai kuma a ce a kwace a ba wancan to kamar dai abu ne daga masu karfi da mara karfi sai kotu ta tabbatar da gaskiya ta tabbatar da mara karfi da kujerar shi har wayo kotun ta ɗaukaka kara ta yi watsi da ɗaukaka karar da dan takarar gwamnan jihar zamfara dauda lawal ya shigar gabanta inda ke kalubalantar hukuncin da babbar kotu ta gusautai na sanya a sake yin zaben fitar da gwani bayan na farko da aka yi wanda ya lashe a hukuncin kotun da mai shari'a muhammad shu'aibu ya karanta kotun ta yi watsi da daukaka karar. inda ta ce bai da ya yi ga umarnin kotu na farko na shiga zaben da aka sake yi ya nuna cewa ci gaba da biyar ɗaukaka ƙarar tamkar raina kotu ne loyan wanda ya ɗaukaka ƙarar barista nasiru sahabi tambuwal ya yi tsokaci akan hukuncin. mun so gaskiya mu samu nasara ga wannan apil domin ya kasance pdp ta samu ɗan takarar gwamna a zamfara state amma kuma wannan ba za mu cewa a wannan abun hukuncin ya tsaya ba tun da a constitution na najeriya kundin tsarin mulki ya ba mu dama muna dama mu yi appeal zuwa ga kotun koli wato supreme court shi kuwa lauyan mai kariya ibrahim shehu wanda ke neman zama dan takarar gwamnan jihar ta zamfara indiana anaka ya ce hukuncin an yi shi cikin adalci i am joyous and i know my client is also joyous yanzu da wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara na hana sanata adamu aleru da yahaya abdullahi takara ya nuna an samu ƙarin sanatoci da ke aiki yanzu waɗanda watakila za su yi bankwana da majalisar nan da 'yan watanni masu zuwa muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya